Wani mummunan ila'i ne ya faru a cikin garin Gaya da ke iyaka da kasar Benin a cikin jihar Doso mai makwabtaka da jihar ta Tawajen Guriyar Nijar. Domin mutane 'yan gida guda ne su biyar da matar mai gidan da 'ya'yanta hudu da mai aikin gidan da wani makwabci da ya kawo ɗauki suka rasa rayukansu a cikin wata mummunar gobara. Abin dai ya faru ne a lokacin da mai gidan ke babban birnin Yamai da ke makwabtaka da jihar ta Doso wurin wani aikin. Alhaji Burema Munkaila shine magajin garin Gaya. Alhaji Munkaila Burema ni ne magajin garin Gaya. Muka samu cikin garin Gaya wani hadari da babu dadi. Babu dadin fadi babu dadin ji shine gobara da ya so cikin wani gida a unguwan plateau gobaran nan ya ta yi da ana maha lantarki da ake ke mai da turanci ko sirkwi to wutan nan ya taso ba kadan ba da karhi to sai mutanen da suke cikin dakin nan uwa da diya sai suka ta yi cikin dakuna na gaba suka ataman su halwatan na ya kare sai abinda Allah yake shi ne zai faru sai suka rasa rayunsu. A daidai lokacin da abin ya faru, 'yan kwana-kwana sun kai ɗauki tare da makwabta da sauran jami'an tsaro na garin Gaya. Kaftan Gero Muhammadu shine shugaban rundunar 'yan kwana-kwana na garin Gaya. ke que je euh, secours ont été alertés, disant a un incendie euh, de maison enfants. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, euh, je suis trouvé des victimes à l'intérieur. Abinda zan iya ce muku abin ya yi euh, muni sosai domin mutane bakwai sun rasa rayukansu matar euh, gidan da mai aikin su da 'ya'yanta da wani da ya zo kawo ɗauki. Lokacin da muka iso, kwalon ɗakin ya ɗauki wuta sosai kuma wuraren shiga duk liƙe suke domin mutanen na cikin ɗakuna uku daban-daban yayin da waɗanda ke ciki hayaƙi ya riga ya yaron su. Euh, les victimes étaient déjà affaiblies par la fumée. Sanadiyar gobarar shine baskin wutar lantarki a cikin halon gidan kuma tuni hukumomin kasar suka tura tawaga a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Doso Malam Albashir Abubakar domin ta je har garin na Gaya ta jajantawa iyalai hukumomin garin game da wannan lamari da suka ce ba su taɓa ganin irinsa ba. Gwamnan na cewa. Je suis très ému parce que c'est riskin fami an ce na kaɗu sosai game da wannan ibtila'in domin dukkan iyalai guda ne abin ya rutsa da su a lokacin da mai gidan ke cikin balaguro kuma ana cikin bincike yanzu haka game da sanadiyar wannan gobara haka ma ina isar da sakon ta'aziyya ta zuwa ga wannan iyalin da sun mahukumta na wannan kasar tare da basu hankuri da su da yan uwa da amina arziki da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasu. Burtini humains face vraiment à cette, à Wannan mummunan lamarin ya lausar da jikin mutanen gaya da ke ci gaba da yin tururuwa suna isa gidan mamatan domin isar da saƙon ta'aziyyar su. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.